Bismillahirrahmanirrahim. Masu sauraro barkanmu da warhaka. Har yanzu muna cikin littafin da sauran kallo wanda Zainab Zizin fasaha ta wallafa. Idan ba manta ba a shirinmu da ya gabata. Mun tsaya ne a inda muka ce mai rantsimbe ta je gidan ‘yarta tana ta faman yi mata masifa. Akan me ya samu jaririn nata. Nan Firdausu ke shaida mata cewar jaririn ba shi da lafiya. Kuma wallahi idan ya mutu ita ma za ta iya mutuwa. Na mai rantsin biyu take ta faman bala'i tana cewa uban wane ne ya ce ba ta faɗa mata tuntuni suna asibitin ba, kuma me isa ma ta sha abin sanyi wanda zai haifar wa da jikanta matsala. A dai Firdausi ta ci gaba da kuka tana roƙon Allah ya raya mata jaririn nata, don idan ta rasa shi komai fa zai iya faruwa. Mai rantsin biyu kuwa ta ce wa Firdausi ta tashi ta je ta gasa jikinta. Na Firdausi ta tashi amma kuma take ta faman salalo-salalo kamar ta yi kamar ba ta yi ba. Miran tsimbe ganin irin yadda take ta miƙe ta ce to wallahi bari na shigo kewayen na gasa ki da kaina domin idan baki gasu ba jikinki ne zai lalace. Shi kuwa namiji babu ruwansa auro wata zai yi a zo kuma a wulakanta ta a cikin gidan. Daga haka murna za ta koma ciki a nan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba. Haka Mero ta yi ta sakin magana ko kunyar Muktar da ke wajen ba ta yi. Ta bi Firdausu ban ta maido ƙofar ta rufe. Zama Muktar ya yi a gefen gado tare da dafe kansa, ya rasa yadda aka yi san bebin nan ya masa wawan kamu. Zumbar kuma sai ya miƙe tsaye, ya koma falo ya ɗauko wayarsa, ya hau kallon hoton bebin. Bai yi aune ba sai ya ji hawayensa na ɗaga bisa sukarin ɗin wayar. Ya jima a haka sannan ya yi shirin fita ofis a kan dole, sakamakon wayar da ake ta yi masa tun ɗazu a kan zuwan wasu baƙinsu. Haka ya shiga mota jiki a sanyaye ya bar gidan. A can banɗaki kuwa kukan da Firdausu take tana kiran bebinta kada ya mutu, Shi ne ya hassala mai rantsin ta kufa da ta ce, Ke, don kan mataccen tsohonki, kukan nan ya isa haka, haba, a yi ɗiya da shegen naci haka? Kuma ma dai, na ga yaron nan bai mutu ba, bare ta asarar hawayenki ko? To, in ma ya mutu, ke amfanin me kike da shi da ba za ki sake ɗaukan wani cikin ba balle ki haife. Shirin Firdausu ta yi amma sai faman ƙunƙuni take wa uwar ƙasa-ƙasa tare da satar hararta. Ba su baro ban ɗakin ba sai da mai rantsimbe ta gasa Firdausu sosai. Haka ya kasance kullum mai rake kulawa da Firdausi kuma ba su faɗa wa kowa haihuwar ba. Don a cewarsu sai sati ukun sun cika sun koma asibiti su ga yadda lafiyar yaron take ko aka akasin haka. Cikin ikon Allah kuwa haihuwar Firdausi ta cika sati uku kuma a yau ne suke shirin komawa asibiti don mai rantsimbe saboda zumuɗin ganin jikan nata a nan ta kwana gidan Firdausi kuma a kan gadonta ta yi shame-shame. Wadda hakan ta sa Muktar dole bar musu ɗakin ya koma ɗaya daga cikin ɗakunan saman bena. Da yake babu abin da babu a ɗakunan duk da ba zama ake a cikinsu ba. Karfe shida da minti ashirin da biyu na yamma a asibitin ta yi musu. Suna nan zaune har sai da lokaci ya ɗan ja wajen karfe takwas Sannan fa manyan likitocin suka fara shigowa asibitin. Suna haka sai ga Dr. Sarah ta shigo. Wato mamar yarinyar nan Baturiya wacce ta rarrashi Muktar lokacin da ya ta faman sakin sumbatun kukan nan. Duk da haka ‘yar tata tana biye da ita. ‘Yar tata dai irin matan nan masu ‘yan manyan shekaru a fuska ne, amma jikinta baya nunawa. Shi yasa ake kallon ta ƙaramar yarinya. Bayan sun gaisa ne mamanta ke cewa, kuna jiran dokto ne? E, cewar Mero da ta riga kowa harshen magana a wajen. Sai ta ce oke ku ƙara haƙuri nan da mintuna goma za ku gan shi. Oke ba matsala mun gode cewar Muktar. Suka juya suka wuce yayin da mai rantsimbe ta bi 'yar baturiyar nan wato raja da kallo. Aiko sai ta bushe da dariya tana faɗin. O ni Allah mai halitta, ita wannan jibeta da fuskar manya, amma dubi ƙirjin kamar an yi shafan siminti a kai. Kafin ta ƙarasa cewa wani abu sai ga dakta ya shigo Aiko da sauri Muktar da Firdausi suka miƙe. Daidai nan doktor ɗin ya iso gare su suka gaisa ya ja su ofis ɗin ya ajiye briefcase ɗin shi tare da zama a kan kujera ya dube su cikin fara'a ya ce, Congrats, ina taya ku murnar bebinku ya samu lafiya. Jiya muka fito da shi, yanzu kam ba shi da matsalar komai, numfashinsa it's very very normal. Don yanzu haka ma za mu iya zuwa ku ɗauki bebinku. Da suka hau murnar gasken gaske sai hamdala muktar yake haka doktor ya kai su ɗakin da bebin yake ai mai rana arba da tsantsar kyawun yaron sai ta dubi firdaus ta ce yar banza dole ki haukace kan jaririn nan ashe yaro kamar ya sha hatimin annabi yusuf ita dai firdausi bata bi ta kanta ba shayar da yaronta kawai take kamar yadda doktor ya bata izini sai kallon yaron suke ita da muktar sai wutsul-wutsul ɗinsa yake na jarirai cikin kayansa an kuma naɗe shi a cikin shawel kai da ganin bebin ka san lafiyayyen bebi ne yadda ka san ka taba shi jini ya ta tsuwa haka yake dan ba karamin kyau ya kara ba akan san da aka haife shi basu jima ba aka ba su sallama don haka sai aka maida raɗin sunan yaron da kuma bikin sunansa a rana ita yau wato litinin mai zuwa tuni mai ro ta dinga faɗawa wa 'yan uwa da aminan arziki haihuwar firdausi kankace mai mutane suka yi ta shigowa ganin jariri kuma duk wacce ta zo abinci da namomi da lemuka iri-iri sai ta ture. Don masu aiki har uku Muktar ya zube musu, sannan duk wacce za ta tafi sai an mata kyautar dubu ɗaya. Aiko a ranar mutane suka yi ta zuwa gidan don jin kuɗin da ake bayarwa. Ko da wasa Muktar bai taka kafarsa ya je ya faɗa wa su bafa haihuwar ba, don tsanarsa da Ismail ba zai bari ya je gidan nasa ba. Su ma su bafa ya rantsa ido ne kawai, har ya yi tunanin gaya musu ba wai don matsayinsu ya kai ba. amma ya yanke hukunci a ranar daren suna zai je wajen da su baffa ke firar dare sai ya faɗa masa ya rage ruwansa ya je wajen raɗin suna ko kar ya je shi dai ya fita haƙƙinsa sai dai abin da bai sani ba har su baffa ma sun ji haihuwar sai dai suka yi shiru abinsu ba tare da sun yi gigin tunkararsa da wani abu wai shi barka an samu karuwa ba suna masa addu'ar Allah ya raya mutumin da ya ce babu kai babu shi babu ahalinsa babu naku kuma ya hana ka taka gidansa to me za ka je ka yau suna matsayin iyayensa ai su ya kamata ya bi ba su su bi shi ba ko don gobensa ta yi kyau don haka tunda bai zo ya faɗa da kansa ba ai hutaroru. waken giza ya ƙi ‘ya'ya cewar inno da suke tattauna maganar da bafa da Ismail. Don su yanzu har sun manta ma su rabansu da su saka muktar a idanunsu, dama ba su sa aka ba balle abin ya dame su. Don ma musamman ma inno da ke da hawan jini takan ƙara da cewa tunda ya bi zaɓin mace a kanmu, ai shi kenan haka duniya take, ai ba kansa farau ba haifarwa mace namiji, tana masa dai fatan shirya. Su ma kuwa abin Allah a ranar ne bayan idar da sallar isha, Zainab ta tulo musu kyakkyawar ɗiyarsu mace. Masha Allah, tabarakallah, su baffa ba ƙaramin daɗi suka ji ba, don Allah ya nuna musu ɗan Ismail, wanda bai yarda su ba, Shi yasa har nafila suka yi ta godiya ga Ubangiji. Ranar kam sun yi kwanan farin ciki. Aka farfaɗa haihuwar a makota, aka yi ta shigowa kuwa ta yasa murna da sa albarka. Kowa ya amshi jaririyar nan kamar kar ya ba da ita yake ji, don yadda kasan zubin larabawa, haka Allah ya ba su ita. Mutane ba sa yankewa zuwa gidan kuwa, saboda son ganin jaririyar Zainab da suke yi, don wasu ma dawowarsu ganin jaririyar ya fa ƙirga. Mutane sukan ce duk da kyan da Allah ya ƙawata jinjirar da shi, sai da ya ƙara mata da farin jinin mutane ta ko'ina. Allah kenan, buwaye gagara misali. Haka aka yi ta zaman barka har yau ga shi, daren suna. Kamar da shi Muktar ya tsara haka kuwa a daren suna ya zo har wajen baffa inda suke zama da baba yawale. Sallama kawai ya yi ba tare da ya gaishe su ba. ku kawai ya ce yana daga tsayen. Amsa sallamar baffa ya yi shi ma don ya zama wajibi ne. amma daga haka ko kallon muktar ɗin bai yi ba ya ci gaba da jan cirbinsa baba yawala ya ce muktar ka zo ganin jinjirar ƙanin taka ne a fiddo maka da ita ka gani mamaki muktar ya yi dama har matar ismail ta haihu bai gaya masa ba ji ya yi nan take ya sake tsanar su gaba ɗaya ji yake yi da zai iya raba jikinsa ya kwashe jinin jikinsa ya maida wa su baffa abinsu da ya yi ko ya huta da tunanin cewa ɗansu ne shi kuma ismail ɗan uwansa ne Ya subhanallah, gaskiya Muktar, an neme ka an samu da yawa. Allah ya kyauta tu. Duban baba ya wala Muktar yayi ji yake kamar ya kashe tsohon ta hanyar yi masa zazzafar shaka don jin zafin maganar da ya masa. Nawai ya zo ganin jaririyar wancan gidan da talauci da babu suka mamaye. Shi ko da yarinyar ma ta girma, wani ya ji zai je neman auren 'yar Ismail gidan, ai sai ya zige shi ya daina zuwa. Kuma ma ya ɗauki alkawarin 'yar Ismail in dai ta girma ita da yin aure sai dai ta ga mata na yi don kuwa kowa ya yi nufin aurenta zai sa mutanensa su ziga shi idan kuma ya ga mutum ya nace to fa numfashi zai gintse a rayuwarsa don ya tsani duk wani ci gaban Ismail ko da na farin ciki ne kuwa gani yake idan ya masa hakan wata sabuwar hanya ce wacce zai sa maza su guji yarinyar idan suka ji labarin kowa ya zo neman aurenta mutuwa yake tunanin hakan da ya yi ne ya sa shi sakin murmushi ya dubi baba ya wale da bafa ya ce bafa dama na zo na faɗa muku ne sunan ɗana a babban masallaci bayan idar da sallar asuba ga mamakinsa sai ya ga bafa ya yi murmushi ya ce masha Allah dama gobe ake raɗin sunar ‘yar Ismail kaga sai a yi duka a wuce wajen baba ya wale ya ce gaskiya ne Allah dai shi kai mu lafiya amin cewar bafa jiyawa muktar yayi ya ce sai an ji manku baba ya wale ne kawai ya amsa masa bafa kuwa shiru kawai yayi yana cewa a ransa ta yaro kyau take ba ta karko ai nan baffa suka ci gaba da firar su har lokacin tashin su yayi sannan kowa ya wuce cikin gidansa ya kwanta ana idar da sallar asuba kuwa aka sanarwa a masallaci na raɗin suna inda ɗan Muktar ya ci sunan Khalifa, ‘yar Ismail kuma ta ci sunan Hindu. Haka aka yi addu'a mutane suka fara fita, ya rage daga Baffa sai Baba ya wale, sai kuma Muktar da Baffan ya ce ya tsaya kada ya tafi, Ala dole ya tsaya kuwa yana tunanin me baffa zai ce masa a masallaci bayan kuma jiya sun haɗu. Babu zato ya ga baffa ya miƙa masa hannun damarsa ya ce, Ba ni nan Muktar. Cikin mamaki Muktar ya dubi baffan nasa ya ce, Baffa me zan baka? Dan jikinsa har ya soma rawa. Dan ganin yadda fuskar baffa ta koma babu alamun wasa a cikinta. Baffa ya ƙara tamke fuskarsa ya ce, Duk abin da ya sauwaka a cikin aljihunka, in dai kuɗi ne, su nake son ka bani ba na son wani ja'in ja ba ni kawai ka yi abin da na ce muktar bai sake cewa komai ba ya tura hannunsa aljihu ya ji babu wasu kuɗi face takardar dubu ɗaya don labiya ce kawai ya fito da ita a jikinsa haka ya miƙa wa bafa bafa ya karɓa ya ce allah ya sanya alkhairi a cikinta don mafi ƙanƙantar sadaki dama yana haɓaka albarka ta aure fiye da mai yawan juyawa bafa ya yi ya miƙa wa baba yawala dubu ɗayan shi ma baffa ya fiddo da dubu ɗaya a cikin aljihunsa ya riƙe kowa sai binsa da kallo kawai yake tsakanin baba yawale da muktar ɗin ba su san manufar maganar baffan ba baffa ya ce yau Waya Wale, ina son kai ka zama waliyin jinjirin muktar wato ɗansa khalifa ni kuma zan zama waliyin hindu yar ismail yanzu nan ba sai an matsa ba za a ɗaura wa jariran aure don ba zan juri ganin tarwatsewar zumunci tsakanin ‘ya'yana ba ina raye ban mutu ba. kaga idan nema yaran nan aure tun yanzu kaga zamanci ba zai kau ba don zuri'ar mu za ta ƙara yawa ya juya ya dubi muktar da ya daskare jin abin da baffa ya ce ko motsi ya gagarai, yi baffa ya ce ya wale ka zama shaida ko bayan raina wallahi tallahi na rantse da izzar mulkin ubangiji muddin muktar ya sa ɗansa khalifa ya saki hindu yar ismail don wargajewar zumunci na har abada kamar yadda yake fata to wallahi muktar in dai ka kuskura kai hakan Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa ban yafe ba kuma Allah ya isa tsakanina da kai don haka ka kiyaye wannan umarni nake baka ba wai shawara ba Muktar yana ji yana gani haka kuwa nan take bafa da baba ya wale suka ɗaura auren jariran da basu san abin da ke cikin duniyar ba suna gamawa suka tashi suka fice daga masallacin suka bar Muktar a nan wanda ya karamar suma a zaune a wajen yana ji kamar bugun zuciya za ta kashe shi Jin yadda zuciyar tasa ke bugawa da sauri, zai iya rantsewa da Allah inda wani zai zo kusa da shi to fa zai ji sautin bugun zuciyar tasa. Wannan ai shi ake kira a mare ka a hana ka kuka kuma, rasa abin da zai yi yayi. Kawai sai ya ɗora hannunsa biyu a ka ya fashe da kukan bakin ciki na auren ɗansa da hindi ‘yar maƙiyinsa. Muktar cewa kawai yake, tsakanina da Ismail, Allah ya isa, na san shi zai sa bafa ya min haka. Haba bafa, me yasa? wallahi ban taba jin inda aka yi wannan auren batun da nake a ce ranar raɗin sunan jarirai nan take kuma a wajen a ɗaura wa jariran aure wayyo ne, Allah na zubewa ƙasa yayi a wajen yayi goho yana dukan kansa da hannunsa yana mai fidda zafafan hawayen bakin ciki da takaici yana cewa Firdausu zo ki ji ɗanyen hukuncin da bafa ya yanke mana a rayuwa tunani yake kawai to shi yanzu ta yaya zai je wa da Firdausu da wannan zancen Wane kuma hukunci za ta ɗauka a kan su baffa idan ta ji? Dole ya miƙe daga wajen ya bar masallacin, ko ganin gabansa baya yi sosai sakamakon wani mugun jiri da yake ji a lokacin. Da ƙyar ya samu ya isa falon gidan nasa ya zube a kan kujera yana nan farfashi. Lokacin kuwa ƙarfe bakwai ne da ‘yan mintuna. ‘Yan suna kuwa sai hada-hada suke ta faman yi, ana ta faman girke-girke iri daban-daban. Mai jago ce ta sauko daga benen, jikinta sanye da wandon ƙararren les, kai da gadonsa kuwa kasan nera ta yi kuka wasu awarwaraye na zinare ne sanyi a hannuwanta sai kunnanta da wuyanta suma sun shaida nasu gold ɗin yallaɓai ya baka shirya ba ai ya kamata ka je ka wanka ka shirya tunda an gama raɗin sunan ko dubanta kawai yake da kansa da ke barazanar fashewa Shin ta yaya zai iya duban ƙwayar idanunta ya ci an ɗaura wa jaririnta aure da jaririyar 'yar abokin gabansa? Rinsa idanunsa ya yi bayan ya sa hannuwansa ya sha tun daga saman kansa har zuwa fuskarsa da wuyansa, sannan ya sake dubanta da kyar ya iya furta. Akwai matsala Fiddausi. A ta dube shi, haba ba banza ba take jin faɗuwar gaba tun ɗazu. Cikin tsurewa da faɗuwar gaba gami da ruɗewa ta ce, Menene ya faru kuma? Don Allah yi maza ka sanar da ni, wallahi dama sai faɗuwar gaba nake ji ba kaɗan ba, sai da ya ƙara sauke ƙarfafar ajiyar zuciya. ransa banda tukukin bakin ciki babu abin da yake yi shi faji yake da ma mutuwa yayi ya huta da ya san zai ga wannan bakar rana da har baffa zai iya jefa ɗansa gidan matsiyatan nan don sake haɗa wata sabuwar dangantakar da ta tarwatse da jimawa murar firdausi ta katse shi inda ya ji tana faɗin haba muktar kai wa girman allah da manzansa ka faɗa min abin da ke faruwa don ni ka bar ni a duhu babu kyau irin haka fa baffa ya yanke mana mummunan hukunci yau firdausi inda ya haɗa auren Khalifa da 'yar tsinannen yaron nan Ismail yanzu nan ba da jimawa ba a masallacin unguwar nan bayan gama raɗin suna. Wata mummunar hantsilawa Fiddausu ta yi, wanda har kallabin da ke kanta sai da ya goce. Amma ko ta kan hakan bata bi ba, don ta ma ta daina aiki na wucin gadi, jin maganar ta yi mata darar mikiya. Bayan dawar ta hayyacinta ta ce, Wai tukunna ma dai, wani Khalifa ɗin kake magana ne Muktar? Shi kansa abin mamaki yake bashi, don tun lokacin da suka fara soyayya da Firdausi bata ƙara kiran sunansa Gazal ba, amma yau gashi sai maimaita Muktar take a bakinta ba tare da taji ji koɗar ba. Amma ya san dole ta yi ma fiye da hakan, tunda an taɓo ta ne. Babu zato, ya ji ta ca kuma kwalar rigarsa, tana girgizawa da ƙarfi, idanunta sun yi jajawar hawaye na fita ta gefensu tana cewa, waɗannan matsiyatan za a haɗa min da ɗana da ‘yarsa aure, ai wallahi ba zan yarda ba wallahi sai an raba wannan kaddararren auren ko ai kashe-kashe a unguwar nan ran muktar a matukar ɓace ya fusge hannun firdausi daga kwalar rigar tasa ransa ya ɓaci da abin da ta yi masa matuƙa don ya so lallashinta amma cin kwalarsa da ta yi ya sa ya ji ba ma zai ba kuma ba zai biye mata ba ballanta na tsinuwar iyayensa ta bi shi a banza a wofi don haka ya dube ta idanunsa sun sake kaɗawa sun yi jajir ya ce ki je ki yi komai ma za ki yi. Ni dai ba zan bijire wa umarnin mahaifina ba, tunda har ya tsine min akan in dai na sa aka raba auren nan. Yana gama faɗin hakan ya haura samansa ya wuce ɗaki ya bar ta a nan tana ɓaɓatin hauka. Da ta gaji zubewa ta yi a wajen ta ɗaura hannunta a ka ta hau kururuwa tana faɗin a cece ta don gaba ɗaya ƙarar ihun kukanta ya cika falon gidan. Aiko sai ga mata ‘yan suna wanda suka fara shigowa lokacin suka baro ɗaya falon da gudu suka shigo babban falon gidan suka same ta a baje duk ta tuttuje kwalliyar jikinta hatta ɗan ta shi ma bai tsira ba ta ɓalle zanin jikinta sai faman fizge-fizge take yi ta koma kamar mahaukaciya don yadda ta dinga kuka da hawaye gashi sai dukan kanta take tana fusgar gashin kanta don azaba ko zafin hakan ba ta ji ihu kawai take tana tsine wasu baffa tana sake cewa Allah ya tsine muku wallahi ba zan yarda ba shegun mutane kawai wallahi sai na ɗauki mummunan fansa a kanku gami da abin da kuka yi min matsiyatan banza makwaɗaita da ƙyar hajiya hadiza aminiyar firdausi ta kori sauran jama'ar wajen ganin yadda suke wa firdausi kallon mahaukaciya mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba komai kika so zan yi miki shi bari bar